Boys and girls, this is your day. Having your dream come true. Jakadan kasar Amurka a Najeriya Mr. Swart Samington kenan ke bayani ga wasu matasa da 'yan mata da aka raba su da matasan sa kai nan da ake kira su Billion JTF da ke aikin farauto yayin kungiyar Boko Haram a jihar Borno. Wannan kungiyar matasa sa kai da ake kira Billion JTF dai sun dai kafu ne tun lokacin da 'yan kungiyar Boko Haram suka dinga suka dinga addaban al'umma garin Maiduguri wanda suka sa kansu da kansu wajen farauto waɗannan mahara suna bin su kuma suna dimkewa da hannu sai dai tun a wancan lokacin ba tantance shekarun waɗannan matasa ba da za su dinga wannan aiki da ake kira su billion jetiya wanda daga baya bayan nan aka shiga wata yarjejeniya da asusun tallafa yara na majalisar ɗinkin duniya da ake kira unicef da kuma gwamnatin jihar borno inda aka keɓe yaran da suka yi kasar shekaru goma sha takwas aka kuma sallame su daga cikin waɗannan ƙungiyar matasa da ake kira su jetiya the point of today is that you have a chance in your dream right now to think of education to think of health and to think of what you will do with the future of your life. Know that the whole world is with you. Jakadan Amurka Mr. Smithon ya ce mafarkin ku ta zama gaskiya kuma a yau kuna da zaɓi game da mafarkin ku da za ku yi tunanin ilimi da kiwon lafiya da ma yadda rayuwanku za ta kasance ku sani cewa duk duniya suna tare da ku kamar yadda muke tare da ku a nan shi ma dai barista abdullahi Hussaini isge na ma'aikatar shari'a da ke jihar borno ya ce a cikin wannan tafiyar a rasa 'yan sibilan tara sannan kuma yanzu hakan sun keɓe matasa 'yan ƙasa da shekaru takwas da da uku ƙananan hukumomin jere da maiduguri sannan kuma wasu guda dubu uku da da bakwai 3,701 suka mikawa asusun tallafa ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef ita ma wakiliyar asusun tallafa yara na majalisar ɗinkin duniya da ke najeriya wato palina ronside ta ce yanzu hakan sun karbi waɗannan matasa kuma su tabbatar cewa wannan yara sun koma sun ci gaba da karatunsu. As of today, to a total of 1,469 children associated with CJTF having been identified within the city of Maiduguri, and they have all been assessed on their level of association with the CJTF. Today, 833 of those children have been determined to be directly associated with CJTF. Ta ce yanzu hakan akwai yara 1,469 waɗanda suke tare da civilian JTF ɗin da kuma aka tantance a garin Maiduguri, amma a yau an tantance 833 da suke ma'amala da 'yan civilian JTF ɗin kai tsaye. Da haka asusun mutum UNICEF za ta tallafa waɗannan yara da ma wasu matasan da ake ƙoƙarin amfani da su. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.